Muna ranar Laraba takwas ga watan Mayu shekara 2024 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Takwas ga watan Mayu kasashen duniya na bikin ranar kasa da kasa ta kurwa Rouge da Croissant Rouge. Muna te da rahoton mazaunan tanda da ambaliyar ruwan kema barazana. daga bisani kuma za mu nuhati labiri don ganin yadda makarantar firamare da ke karbar yaran da suka bar guraren su ke tafiyar da ayyukanta rahoton na musamman na wannan maraicen zai mai da hankali kan kokarin da kungiyar nan mai kare hakkin na adam ta kasa da kasa ke yi wajen taimaka ma mazaunan difa da ke fama da matsalar rashin tsaro da fata auna lahiya ga labarun kamar yadda suke Yau takwas ga watan Mayu, kasashen duniya na bikin ranar ƙasa da kasa ta kurwa da kurwasan Roj wadda ta samo asali yau da shekaru 160. kuma an girka ta ne kan muhimman abubuwa da suka shahi kare mutunci rashin nuna bambanci da wariya da kuma aikin sa kai da sauransu a ya kungiyar ta cicr e na taimaka ma al'ummar tanda wanda ke fuskantar matsalar ambaliyar ruwa yau da 'yan shekaru kamar yadda isufu tahiru na kurwar jikin ta gaya ya bayyana ma fadil alo Kura Rouge a nan kungiya ce ta jin kai da ke kula da abubuwan da suka shafi harkokin jin kai tana kawo taimako ga al'ummomi da ke cikin bala'u kamar bala'u daga inda lahi yaƙe-yaƙe amma a nan gaya kungiyar Kura Rouge tana gudanar da ayyuka yawanci a tanda inda a shekarun dubi ta yi katangar kariya domin kare al'ummomi daga ambaliya a nan ƙauyukan Bombay Tunga da kuma Darfutunga da kuma Wuntuwa Tanda ta dalilan aikin Kura Rouge waɗannan ƙauyuka a yau sun samu kariya. Komin ɗin gaya ita ma ta amfana tare da ambaliyar ruwan shekara ta 2020. Yawancin ƙauyukan da ke bakin kogin Isa sun samu kulawa waɗanda suka fi fuskantar ambaliya mutane sun samu taimakon Croix jimlar mutane sama da miliyan bakwai na 'yan kasar burkina faso da mali da niger ne ke cikin matsanancin rashin abinci in ji kungiya mai zaman kanta ta amurka da ke kare hakkin dan adam erc matsayin rashin abincin da kuma tamuwar da ya biyo baya na ci gaba da dama al'ummar yankunan wannan adadin ya haura na bara da ya shahi sama da mutum miliyan biyar in ji majiyar makarantar firamare ta bani zumbu da ke garin tilabere na karbar yaran da uwayensu suka baro gurarensu dalilin matsalolin rashin tsaro domin ba yaran damar su ci gaba da karatun nasu magabata sun girka hanyoyi na karbar su a cikin makarantun yankunan da suka koma kamar yadda uwar gidan ture khadija hari shugabar makarantar ta bani zumbu ta shaida ma alamin washar yanzu haka ina da yaran da suka kaura daga matsugunansu 78 a cikin makarantata daga cikinsu akwai 'yan mata 36 daga ajin sai e zuwa ajin sai md ina da irin waɗannan yara da suka kaura daga matsugunansu har ma cikin ajin reno na jardin damfan waɗannan yara yawancin lokaci idan suka zo a ruɗe suke zuwa yaran suna zuwa ba tare da takardu ba ba su da takardu ko da ma'aifin ya ce ya yi karatu dole sai na yi masa 'yar karamar jarabawa idan ya kasa a dole a maida shi ajin sai i e ko sefe idan waɗannan yara sun zo karatu muna buƙatar kayayyaki wani ƙari ne gare mu dole sai mu wadda kan ma'aifan yaran haka kuma mu wadda kan yaran gari domin su karɓi waɗannan yara domin su ji daɗin yin karatu tare da su A ƙasar niger al'amarin barace-barace ya soma yin kamari a cikin manyan birane. har ma da kasashen makwabta a da'irar agadas domin shawo kan wannan al'amarin an girka wani kwamiti da ke sa ido kan wannan batun ga dai ustaz haladu yahaya mamba a cikin kungiyar a cikin firarsu da anise karim no 'Yan kasar mu su suka kawo bara kuma hakan ya janyo bakin jini bisa kafofin yaɗa labarai. Dalilin kenan muka zo nan da wani shiri domin gabatarwa al'ummomi na farko ga yankin Agadas. Wani shirin tara dukkan kungiyoyin al'umma domin fuskantar wannan annoba ta bara. Kafa wata cibiya ta yanki ga al'umma a nan Agadas kuma ita ce cibiya ta farko a faɗin ƙasa kafin a ci gaba da gina irin waɗannan cibiyoyi a sauran yankuna kuma waɗannan cibiyoyi kungiyoyi za su kula da wurare za su zauna su bullo da wani shiri neman hanyoyi da damammaki na kudade da za a zuba domin samar da ayyukan yi kuma baya ga bara za a fuskanci sauran wasu matsaloli da kasar mu take cin karo da su da ma sauran yankunan mu ma'aikatar hasashen yanayi cewa da meteo ta gabatar da wani taron manema labarai don bayyana hasashen damanar ta bana a cewar jami'in ma'aikatar ruwan saman da ake samu a wannan 'yan kwanakin cikin wasu yankunan ƙasa ba damanar ba ce ta suma ruwan damana dai za su sauka ne kamar yadda ya dace a tsakiyar watan gobe gade usman bawa jami'in ma'aikatar ta hasashen yanayi a cikin firarsu da maryam adai Ruwan sama da aka samu uh, shekaran jiya baya nufin saukar damuna gadan-gadan amma tana zuwa cikin watan Afrilu, cikin watan Mayu, musamman ma cikin watan Mayu inda muke samun ruwan sama ba ma ya mai kadai ba har ma da yankin kogin Isa a kudancin yankin Tawa, kudancin Zandar, kudancin Maradi ana iya samun har kullum ruwan sama da marice. Wani lokaci ne na haduwar iska mai kawo ruwa kuma domin samun ruwa a nan Sahel dole sai mun samu raba. A shekaran jiya an samu wani adadi na raba da ya haura tare da zafin rana da muke da a Nijar digiri 45-46 ana samun haduwa gajimare ana samun ruwa amma a cewar ilimin hasashen yanayi yankin yammacin Nijar ma'ana ya mai itilaberi har ma da tawa damuna gadan-gadan za ta sauka a cikin watan Juni. Yau da 'yan kwanaki garin gingin mai na fama da matsalar rashin ruwan famfo. a cikin wasu unguwanni al'umma na wuni sukutun ba tare da sun samu ko da digo ɗaya na ruwa ba daga famfunan nasu maina abdullahi ya hira da wasu daga cikinsu ga abin da suke cewa muna tare da matsalar ruwa kan ba dare ba rana da yaran mu muna bakin famfo tun asusuba muna da wahalar shi ruwa wallahi tunda maza daga masallaci asuba zaka je an wuce an tai masallaci ana neman ruwa sai an kare sallah ana kokowa a famfon lekarce da ningimi unguwannin ingingimi musamman unguwar cameroon unguwar kanebori suna da matsalar ruwa can ba a ma canza tiyunan ruwa ba tun tsofi ne don haka ne al'umma suna yin kwana da kwanaki ba tare da sun samu ruwa a famfo ba. Inji ya kai sha uku na cikin anguwa ga amma duka yanzu ya lalace babu mai inwani a cikin shi ko dai babu mai inwani sai mun ta wuri wuri da yara da mata da maza muna neman wanda ya bamu ruwa kuma ruwan ma inda muka dauka su layi ne kira gare su su taimaka muna dan Allah dan annabi cikin gaugawa muna son shi. Dangance da hawa-hawan farashin na kudaden abinci, gwamnatin kasar benin ya hana fita da abinci zuwa kasashen waje cewa da kasashen makwabta wannan kuma ba karamar barazana ba ce ga kayayyakin abinci da ke shigowa ta bangaren gaya in ji 'yan kasuwa wanda suka hada wato wanda suka bayyana cewar ɗanyun kaya kamar su anana doya da ɗanyen tumati da ake kawowa daga benin jami'an tsaro na ke kama su a nan gaya haka zalika motocin da ke shigar ire-iren wannan kayayyakin ɗanyin zuwa jihohin ƙasa ganin cewa babu tabbas sun daina shigowa sai dai su koma gida ba lodi. Bana kamfanin Niger Airlines shi ne aka zaɓa don ya kai mahajjata ƙasar Niger, wato ya kai su ƙasa mai tsarki domin sabke farali na wannan shekara ta 2024. Kamfanin zai kai mahajjata 6,000 ta hanyar Vol Shelter. Tuni, mahajjata 10,381 ne aka yi rajista domin sabke farali a wannan shekarar. in ji kwamishinan kamfanin na koho jibrina ali bukar a cikin firarsu da rafikatu a tahir Koho ta yi kira domin zaɓar jiragen da za su yi jigilar mahajjatan ƙasar Nijar zuwa aikin haji na wannan shekara, wanda bisa ƙa'ida da doka ne. Duka kamfanonin masu jiragen da suke aiki a Nijar an gayyace su da suka ajiye takardunsu kamfani uku ne aka zaɓa su ne turkish da kuma ethiopian da niger airlines da take da abokanin hulɗa na ƙasar saudiya su kamfanin biyu sai suka janye don haka max air da ta ke ta hudu a cikin jerin waɗanda suka ajiye takardunsu mun buƙaci ta zo amma sai dai ana kusa da kammala shirye-shiryen tafiya aikin haji max air ta samu tsaiko wajen kawo takardunta don haka aka yanke shawarar baiwa niger airlines baki ɗayar kwangilar jigilar mahajatan ƙasar niger kuma a jadawalin da suka kawo muna jirgi na farko zai tashi ne da yarda allah 22 ga watan mai na wannan shekara Ministan tsaro na ƙasar Chadi Dago Yakub ya kawo ziyarar aiki a ƙasar Niger. Jiya ya yi wata ganawa da shugaban gwamnati Ali Muhammad Lamir Zain inda suka tattauna kan batutuwan tsaro tsakanin iyakokin ƙasashen guda biyu. Daga bisani ministan na ƙasar ta Chadi ya ƙara jaddada kasancewar wasu 'yan ƙasar Chadi da ke zaune a ƙasar Niger tare da amincewar magabata sun zo ne don su tarbe su. su koma da su gida in ji dogo yakubu ministan tsaro na kasar ta chadi a yanzu sai rahoton na musamman a jihar difa wasu yankuna na fama da matsalar rashin tsaro to domin taimaka ma mazaunin unguwannin da abin ya yi tsanani ƙungiyoyi da dama suna kusantar su kamar kungiyar kasar amurka ta kare hakkin dan adam erc da ke kawo musu tallafin jin kai a cikin rahoton da maina abdullahi ya shirya mana Jihar Difa na tsakiyar kalubalai na jin kai sanadiyar matsalar tsaro da tashin al'ummomi. Duk da waɗannan matsaloli kungiyoyi da dama na gudanar da ayyuka a wannan bangare na ƙasar Nijar tare da al'umma da kuma hukumomin yanki. Kungiyar ERC na ɗaya daga cikin waɗannan kungiyoyi da ke aiki a jihar Difa. Domin gudanar da ayyukanta yadda ya kamata, kungiyar na mai da hankali a kan muhimman ka'idodin jin kai. Ali Bako, shugaban kungiyar ERC a jihar Difa, ya yi ƙarin bayani. Ka'idoji da suke da tushe a game da ayyukan jin kai. Ka'idoji ne da aka sani ƙa'idojin mutunta ɗan adam ƙa'idojin 'yanci ƙa'idojin kasancewa 'yan ba ruwanmu da kuma ƙa'idojin rashin nuna ɓangaranci muna iya cewa mun samu kyakkyawan sakamako a game da waɗannan ƙa'idoji saboda amincewar al'umma da muke aiki tare da su da kuma amincewar hukumomi na bariki da na gargajiya da kuma amincewar waɗanda abin ya shafa idan aka samu rigingimu da kuma yardar abokanin hulɗarmu da suke zuba kuɗi ga wannan proje. Euh, euh, wannan ka'idodin suna bayyana a cikin kowane mataki da aka ɗauka. Mutunta al'adun yanki shine abin da aka fi ba fifiko, shine muhimmin abin da ake ba ƙarfi sosai wajen kusantar jama'a. Kowane mutum ana aiki da shi a cikin mutunci tare da yi masa adalci, kamar yadda wani mai cin moriyar ayyukan ƙungiyar na ƙauyen Dirgago, Abubakar Duna Yarima ya bayyana. Mun samu horo a cikin gari tare da duka 'yan garin ba nuna wariyar kabila ko addini suna girmama ƙa'idojinmu. Nima ina cikin kwamitin na garin ERD kuma ERD ta keɓe muna wani waje kula da zamantakewa yau da kullum da kuma koyon ayyuka ga yara. Abubuwa suna da yawa. jihar difa inda kalubale ke da dama ana sa ran samun kyakkyawar makoma sanadiyar wannan shiri na shinkai da ke darajanta dan adam kuma wani misali aiki tare ne mai bada kuzari da kuma kawo taimako ga al'ummomi masu rauni. duka duka dai nan muka zo ƙarshen labaran sashen hausa na wannan maraicin amma idan an shima kaɗan akwai labaran na sashen zabarmanci da za su biyo baya a yi saurare lahiya allah ba mu alheri. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zangon FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zangon FM. A tano Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.